الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهازم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من لزع أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من الشابير نيغوة الرمضان حجرة تببا أنببا فلنجكا دا النبي, النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya gaje da shida ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man kinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mi a wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata a ciki na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da shi a kafin mu tsunduma cikin bayanan da nake so za mu yi ina da bayanin taƙaitattu kamar haka abu na farko wannan jinjina ne zuwa ga gumna malam nasiru irrafa'i na jihar kaduna wanda daga cikin abin da shugabanci yake so a cikin wato ɗaukar mataki idan abu ya faru da kuma wato yin abin da ya dace a lokacin da ya dace ba tare da kallon lamari na siyasa ba labari ya zo cewa cikin malaman firamare da suke da koke-koke an kora ya dawo da mutum 1,200 aiki wanda inda lokacin da ake neman zaɓe ne in ya dawo da su akwai wanda za su iya cewa saboda siyasa ce don suna neman su zarce gwamnati ne shi sa aka dawo da su yanzu ga babu wannan illar don ba ke yin gwamna zai yi ba ya riga ya zama tare da haka kuma ya sake dawo da mutum da ɗari biyu aiki wanda ake ganin cewa an kore su ba bisa ainihin wato ƙa'ida ba saboda haka wannan abu da malam nasir'i tsakanin ila Allah ya cancanci girmamawa tare da yi masa addu'a da fatan alkhairi da kuma abin da muke kyautata ma Allah zato kamar yadda shi malam ubasani ya ɗauki alkawari sanata kenan a yanzu kuma gwamnan mu nan da wasu 'yan kwanaki cewa in Allah ya da abin da suke ganin an yi wanda ba daidai ba in an zo za a gyara wannan daga cikin alama ne cewa za a gyara in Allah ya yarda da haka muna fatan alkhairi ga malam Nasiru shi kuma gwamna da yake jiran gado yake zuwa mana roƙon Allah Allah ya riko da hannun shi Allah ya ɗaura shi a kan daidai abin duk da ake ganin na matsaloli ne Allah ya ba shi ikon ainihin wato gyarawa a sannan sai na biyu maganan iyalan gidan gwani kuma malam makiyuji ya turo min cewa an samu kuɗi zai kai kamar kimanin dubu dari biyu da biyu so ɗazun nan akwai ɗan uwa malam salisu ta hannun wani ya turo sako na naira dubu goma ban san abin da ya sake shiga ba daga baya wanda ya na tura yanzu kenan muna da kudi dubu biyu da kenan eh nan ga dubu je kenan ko za ka samu a nan wajen in an hada ana da dubu dari biyu da sha biyar kenan so muna ci gaba da neman wannan taimako din kuma muna fatar mutane za su ci gaba da ba da gudunmawa a kwanakin da muka ware kamar da muka faɗa daga yau ne kawai sha biyar ga wata sai kuma gobe akawun na banki da za a aiko da gudunmawa ɗaya sufuli ɗaya bakwai shida sufuli ɗaya bakwai uku sufuli da turanci 10176017 uba bank shine bankin sunan account ɗin shine maki suleiman wanda duk suka ba da dukiyarsu a matsayin gudunmawa allah ya riƙe abin da ke hannunsu na arziki ya buɗa musu hanyar arziki fiye da yadda su suke neman arzikin ya yi su albarka ya yaye musu bakin cikin duniya da ainihin wato lahira wannan kenan abu na gaba wato shekaran jiya mun ɗan yi tsokaci akan wasu al'amura wanda yana ganin lalura za ta kai mu ga kuma asalin dama kun san watan ramadana wata ne da ya kamata a shagaltu da abin da yake da alaƙa da littafi littafin Allah kaɗai wanda aka ja baƙin amma wayannan yan bida'a sun riga sun zo sun lalata addini ta yadda hatta lalacewar ƙasan nan musamman yankunanmu billahi lazi la ilaha illahu suna da gudummawa gurin lalacewarta yanzu misali zamfara kowa ya san masifar da take ciki lokacin da kake cikin matsala ba lokacin ba ne kake da buƙatar ka koma zuwa ga Allah dan yayi maka matsalarka to a lokacin ne wace ka ga mutanen ƙauye an cika mota wai za a tafi wani gari neman maganin bindiga kuma ku kun san in an ce za a tafi neman maganin bindiga hanyar da za a kauce wajen neman maganin wa maganin bindiga Su waye suka ɗora mutane akan wannan asasin su wa'annan mutanen su ne so mun ɗan yi tsokaci kaɗan akan wasu al'amura. to daga nan sai na fahimci wato mutane da yawa da kake ganin kamar sun san Allah a shi kwata-kwata ba su ma san Allah ba ita ce babban masifa da bala'i da muke ciki yanzu kwata-kwata ba su ma san Allah ba saboda irin ginin da aka wa mutane da aka zo karantar da mutane yanzu da yaron da yake da shekara ashirin da wani abu bai san cewa an yi fama da masifa da bala'i a baya ba da a kasan nan an yi lokacin da mutum in yi tintibi zai kiran sunan Allah sai dai kira sunan wani shi yara ba su san famar da aka yi ba aka yaki ce ma mutane wannan abu to magana da muka kunna a nan gurin ta malam Idris wanda muka ba da shawara a ƙarƙashi ta ga shi wai sai shi wasu na zigawa wai hukuma ya kamata ta ɗauki mataki a kan shi ana gama ganganin babu impossible wanda abin da ke ciki da yana tare da gwamnati mai ci gab da za ta ƙare bar gwamnati sai koma wata jam'iyya so ita kuma yanzu akwai tunanin yana fahimtar cewa kamar inda da shi aka gudanar da wa'ancan abin kamar suna ganin sun yi kuskure wajen goya ma suna sunna baya to yanzu yaya za a yi idan ana so a saki wancan shi abin jabbar da bara dawo a ce ta kai ga wani ma shi ma ya taba mutuncin manzan Allah in ko haka ne a hukunta shi in ko ba hukunta shi ba kenan abin siyasa ne kenan yadda aka kyale wannan shi ma wannan kiyaye ne sai a kyale shi kuma na samu labari hanya biyu suke so su yi amfani da ita zan faɗi ɗaya ɗayan kuma za mu jira sai in lokaci ya faru in ta faru sai mu bayani hanya ta farko yanzu suna so za su yi amfani da kotu nan gaba ba kitsin yana kotu ba ya yi amfani da wasu alƙalan sai su wanke abdul-jabbar sai a ce tuhumomin da aka yi masa a baya na ya taɓa mutuncin annabi ƙarya ake masa ƙazafi ake masa bai taɓa mutuncin manzan Allah ba wannan ku jira ku gani nan gaba dillan da aka ce kitsin ya koma kotu in aka ce wata kotu ta kuma wanke shi kar ku mamaki don a koyiwan haka yana iya ainihin wato faruwa so kullum gashi muna karanta suratul fatiha kamar yadda zan zo in yi bayani ya eh, ba ma suratul fatiha ba ka cokal gaba ɗaya duk mai karatu idan zai fara farko kafin ya fara karatu don girman allah da ne yake farawa ba uzu billahi mina shaitan rajim ba me yasa a farkon karatu kafin kowane mai karatu ya fara karatu yake neman tsari da Allah saboda ya san babu wanda zai iya tsare shi sewa sai Allah yanda Allah na zo kujerar nan na zan fara karatu kafin in fara na ce ina neman tsari manzan Allah ya tsare ni don girman Allah na nemi tsari a wajen wanda shi yake da tsari kaga kwata-kwata shi yasa karatu daban fahimtar addini daban shi yasa na Allah da ya tashi cewa man yuridillahu bihi khairan in Allah yana nufin ka da alheri to sai ya fahimtar da kai addini to ba duk wanda ya karatun addini bane ya fahimci addini akwai wanda sun yi karatun addini amma wallahi ba su fahimci addini ba kuma yanzu maganganun mutane yana nuna mana cewa ko wanda sun yi karatun addini ba su fahimci karatun addini ba to shi ne muke cewa ba magana ba ce ta tsitsiye shi ba ba impossible da yake wannan maganar a ya san inda malam igin zai ta abauci in ya isa tashi zai je ya same shi ko ya sa gwamnati ta kira ai shi jabar da rijin da yasa aka amfani da gwamnati inda abu jabar yake bai taba tattaunawa da kowa gaba da gaba ba in ba mala alƙasim ba kuma tattaunawa da ni aka je aka yi ta kuma tun daga ranar na ce wallahi ba zai ƙari yadda ba ya tattauna ta ilimi da wani don matsoraci ne kuma haka aka yi a yi malam idris ai kun san shi ina ne ake ganin cewa a cikin ɗariɓa ake da wanda ya fi kowa sanin tasirin ƙur'ani ba a bauchi ba to shi kenan tun da magana ce ake ta karatu kuma ɗariƙa tana ganin a nan ne take da wanda ya fi kowa sanin tasirin ƙur'ani a najeriya Shi ne ɗahin rubutu ko to ku sa ɗahin rubutu ya je ya mai kitse ko kuma shi ɗahin bauchin ya tura wakili ya ce shi ya naɗa wani ya wakilce shi a tattauna da malam idris akan wannan matsalar haka ya kamata a yi amma lokacin da duk kuka koma kuna cewa a ɗauki mataki kan wani a murkushe shi da ƙarfi alama ce ta cewa wannan babu hujja babu dalili a kai yanzu mu ɗauki ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala bayan isti'aza da muke farawa da ita cewa manzon Allah wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nasbu yace fasta izwa ka nemi tsari da Allah ashe akwai wanda shi ma manzon Allah yake neman tsari da shi lokacin da yanzu mutum musulmi zai bar neman tsari da Allah ya dawo ya ce manzan Allah yake so ya tsare shi don Allah ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba manzan Allah ko bai ba shi ba magana ce fa a fili fa sannan Allah ya ƙara faɗa cewa innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bidarigi yace wa annai fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim yadda ya faɗi waccan ayin amma yin zagan naka min ash-shaytanin nazgum fasta'iz billah innahu huwas samiul alim da fa idza qara'ata al-qur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim mutanen annabi Musa da yace su je su yanka sanuwa suka masa izbiri وإذ قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا ميت يمسو قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل دوايني مسألة الله da Allah subhanahu wa ta'ala na na maryam mahaifiyarta lokacin da ta haife ta tana zuwa duniya bayan ta yi complain cewa namiji ba kamar mace ba ne a wannan lokacin da ta ce wa inni sammaitu ha maryam sai ta ce wa inni u'izu ha bita wa zurriyata ha da wata ne matsalin Allah da Allah subhanahu wa ta'ala annabu nuhu bayan da haka gama ruwan tufa ne ya tambayi Allah Allah ya ce masa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala sani ma laysa laka bihi ilmun sai ya ce inni a inni a'idu ka an qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm kaga sai ce ina neman tsari da kai annabi yusuf ya shiga matsala Allah da ya ce warawar duku allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat abwab wa qala hayta lak me ce. qala ma'azallah ina neman tsarin Allah ina neman tsari a wajen Allah innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu zalimun hakanan ya ƙara faɗa ya ce ƙala ma'adallah an na aku da illa man waje da na mata a hu inda na inna ƙala ma'adallah an na aku da illa man waje da na mata ana inda hu inna idan labaliyu haka ya faɗa na na maryam da mala'ika izo isa mai ta a halin da take ganin wani ɗan adam bai kamata ya same ta ba mai ta ce ƙalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta haka ta faɗa annabi musa ya faɗa ya ce a bayan wannan waƙala musa inni ustu da rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu yawmil hisab wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu sannan sai in gurungun da baki ɗaya mai gayya mai aikin da zai nemi abu umarni Allah ya bashi yace kace qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi manzo Allah da wake ne tsarin Allah da Allah sannan Allah ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq sannan ya ce kul a'udhu bi rabbin nas to mutane muna so su gane fa cewa Allah fa yana nan a matsayin sa na Allah shi wannan Allahu din lafzul jalala da ake amfani da shi Allahu huwal qawiyul azimu. ko al'azamu al-maliku al-haqqu alladhi la yuqdizuhu wala fis sama mai ƙarfin da duk wani wanda ka san yana da girma Allah ya fi shi girma shine mai mulki na gaskiya wanda ba wani abu da ke gagaran Allah sama ko Shi shine Allahu sahibu ko ismul li sahibihi kulli jalali suna ne wanda da an faɗe shi duk wani abin da ya na girma ne an gama Allahu ismul lisahibi kullu sultani wannan mai sunan shi ne ba yadda za in kuna ɗan kaɗan in kuka kira sunan shi su ya mayar da ku masu yawa shi ne wanda ake kiran sunan shi in ana cikin firgici da kawo mutane aminci mun ba da misali halin da jahannan take ciki wai akwai wanda yake ganin wai wanda ne halin da jahannan take ciki yanzu ba wanda zai iya yaye mata bala'in da ta shiga ciki in ba Allah ba na ce bai yi wa yanzu jahannan na ciki masifan nan mutanen jahannan su koma kiran sunan manzan Allah da niyyar annabi ya yi musu wai wannan magana da na faɗa wai ita ma rashin ladabi ne da annabi wai saboda ka ce annabi ba zai iya yin wannan ba wai faɗar haka ma wai rashin ladabi ne ga manzan Allah faɗar haka to za ku ji akwai wanda za mu kunna za ku ji suna cewa wai da Allah ba zai ce fitowa ya bayyana a gan shi ba wasu ya ɗauki su sai ya sa wa manzan Allah na rantse da Allah ban san wata ɗariƙa ba dama ita bid'a asasanta dama a kan rena Allah da annabi aka gina ta duk cikin kuma ɗariƙun nan babu ɗariƙar da take da rena Allah da annabi sama da ɗariƙar tijjaniya kuma zan zo zan faɗa to shi yasa tunda naga abin iya shege ne akwai buƙatar cikin yan kwanakin nan in tattara su in musu fitin hamma da gyaran tafuleto wallahi yawa shi yasa ban zo da littattafai da yawa ba wannan littafin shi Ibrahim ya siriya da tafsir kadai ya isa yanzu Allah ya baɗa mana cikin Qur'ani ya ce qul ara'aytukum ku bani labari ba ku gani ba sai ce in atakum azabullahi idan azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo muku au a as-sa'a ko ana zaune yanzu ba a tsammanin alkiyama za ta zo sai alkiyama ta zo Allah ya ce a ghairin lahi ta da'una in kuntum sadiqin Allah wani Allah za ku in kira Allah sai ce bal iyahu ta da'una fa yakshifu ma ta da'una ilayhi in sha'a wa sauna ma ta tushrikun Sannan ya ƙara kira cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yafarriqun sai ta summa ruddu ila Allah sana a mayar da mutane zuwa gurin Allah sai ce maulahumul haqq sai ce ala lahul hukm da Allah kaɗai hukunci yake zai tattara kowa wa huwa asra'ul hasibina sai ya ce wa annabi ya ce ƙulka ce musu man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr idan kuka shiga bala'i kuna cikin duhun teku ko akan tudu dan Allah waye sai tsiratar da ku daga bala'i wannan Allah ya ce annabi ya ce ya tambayi mutane wanda wannan Allah shine tad'unahu tadru'an wa khufiya za ku dinga kiran Allah a ɓoye tare da ƙanƙan da kai kuna cewa la in an jana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin Allah in ka tsiratar da mu daga wannan bala'i shi yasa muhammad bin abdullahi ya ce shirkar da ake a yanzu billahi ladhi ta fi shirkar da ake girma sama da ta zamanin annabi domin kafirin zamanin annabi sun yarda in sun shiga bala'i su koma su kira Allah amma na yanzu ko sun shiga masifa ba sa yadda a kira Allah sai a kira wani Allah Allah sai ce qulillahu yunajjikum minha bala'in da kuka shiga yanzu wanda zai irtar da ku Allah ne kai eh ba ma wannan ba wa min kulli karbin da kowane bakin ciki in an shiga ba wanda zai iya tseratar da mutane daga ciki in ba Allah ba amma an tunci shirku sannan kuma tare da haka mutane su gaba da yin shirka da Allah to shi yasa a gaba sai yace Allah ya ce annabi kulka ce musu huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum Allah ne ka yake da iko in ya ga dama ya turo bala'i daga sama aw min tata arjulukum ko ta ƙasa aw yalbisukum an. ko ya rarraba ku gida-gida wa yuziqa ba'dakum ba'sa Ya yayi amfani da sashi ɗanɗana wa sashi azaba Allah ka yake da ikon wannan sai ce unzur kaifa nusarrifu lahum al-ayati la'allahum yafqahun wannan shine su karanta qur'ani kawai suke amma wallahi ba fahimta suke ba ba ganewa suke ba sun karanta kamar da muka ce karatu daban fahimta daban wato wannan kenan sai na ji wani yana cewa ai gashi an ce a nemi taimako da sallah na ce Allah sarki shi kaga bai ma ne ba da aka ce wasta'inu bis sabari was salati Allah ya ce wa inna hala kabiratun illa alal kashi ai ana nufin cewa kai kai hakurin dama hakurin akan bin Allah ibada ne ba wai in ka shiga masifa ba ka kira hakuri ya zo ya ce ka daga bala ba shi ake magana ba shi yasa wani gurin Allah sai da ikira yace ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salati inna allaha ma'as sabirin kenan kaga wannan makiya ce ke bantacciyar da in dai kana sallah kana yin hakuri da sallar da hakuri ibada ne da kana iya neman agaji saboda su Allah ya kawo maka gudunmawa shi yasa annabi yayi sallah kuma yayi hakuri duka yayi wa'annan annabi Musa ya faɗa ƙarar ya ce ƙala Musa da ƙaumin ista'inu billahi biyu ku nemi taimakon Allah sannan ku yi haƙuri sai ya ce innal ardu lillahi haman ya sha umin ibadihi wani aiki wasu ƙasa ta Allah ce shi ke garar da ita ga wanda ya ga dama kuma kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah da suka zo suka ce ƙalo uzina min ƙabla an ta'tiyana wa min da ma na in kafin ka zo ake mana azaba bayan ka zo an ci gaba da mana azaba me yake kala asarabbukum an yuhdika aduwakum ku yi hakuri Sannan shi ya san a matsayin sana annabin Allah ba zai iya ba zai iya wannan yake shi yasa yace asarabbukum ubangijin ku yayi kusa zai hallaka makiyan ku wai su kun fil ardi ko kuma zai dauki shugabanci a bayan kasa zai ba ku a yanzu ra kai ku ta amalu sai jira yanzu ku kuma yanzu me za ku wa abun mamaki kullum muna karanta cikin suratul fatiha in mun zo sallah karanci sun sha bakwai a ciki muna cewa iyaka na abudu wa iyaka me me ma'anan iyaka na abudu idan har ya halatta a nemi taimakon annabi kan abin da Allah ka ke iya yi kenan ya halatta abautawa annabi ma dan abin da aya take iyaka na abudu shin ana bautar annabi ko Allah ake bauta idan taimako ne menene hikimar dama ayat ta faɗi abu guda biyu ta ce iyaka na abu sannan ta faɗo ta faɗi isti'ana kuma da dama asali mutane sun kasu gida hudu ne akwai wanda matsalarsa bai yadda ya bauta ma Allah ba sannan bai yadda idan wani abu ya taso ya nemi taimakon Allah ba akwai wanda ya yadda ya bauta ma Allah amma duk abin da ya taso bai neman taimakon Allah sai dai nemi taimako daga wajen wani sannan akwai wanda zai nemi taimakon Allah in zai yin abu amma ya ƙi bauta ma Allah to kai kuma musulmi abin da ake so ka bauta ma Allah kuma idan lamura suka taso maka ga abin da ba wanda zai iya yi in ba Allah ba kakka nemi taimakon kowa fiwa sai Allah masu wannan maganar in dai suna karanta iyaka na abu da sun gane cewa Allah kaɗai ake bautawa ba ku taimakon da Allah kaɗai ake neman taimakon shi in ko sun ce ana iya neman taimakon annabi cikin komai to kuma su yadda yadda ake bautawa Allah shi ma annabi sai an da an bauta mai ya zama ba bambanci tsakanin Allah da wa da annabi wannan shine abin da zai faru hadisin da yake shahararre wanda ke cikin Tirmidhi kowa ya san shi hadisin Abdullah Abbas da manzo Allah yake masa idza sa'alta fas'alillah in za ka roƙo ka roƙiwa nan ana nufin yanzu Eh, in ga wani abu ko ɗan agaji ne a waje ina iya kira in ce masa da Allah kawo min wani abu abin da na roƙa na shi ɗan agaji ya taimaka ya kawo min daga waje abu ne da yake da ikon ya kawo ko bai da shi shi yasa za ka ga as-su'al a Qur'ani Allah da kanshi ya ce wa annabi wa amma sa'ila wanda ya zo yana tambaya kaka buga masa wa tambaya da za a zo a wa annabi tambaya ce ta fatawa da ilimi ko wani abu na rayuwar duniya ko wanda akwai baitul mali a hannunsa yanzu wannan abin da ake tambaye sa yana da iko ko bai da iko yana da iko to shi yasa zaka ga a qur'ani wa yasalunaka wa yasalunaka wajen guda goma sha shida idan an tambayi annabi Allah sai ce fa sana sau da annabi yanzu shine tsani tsakaninmu da Allah ta hanyar sanin me Allah yake so mu yi ta fuskar ibada in an tambaya sai Allah ya ce to faqul ka ce musa amma wajen abin da ya shafi lamarin addu'a ba da wannan usulubin qur'ani ya zo ba Allah sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun kaga bai ce fa kul qaribun ba saboda lokacin ba a buƙatar har annabi ya shiga tsakanin Allah da bayi saboda lamari ne nawa na roƙon Allah lamari ne nawa na addu'a kawai sai Allah ya ce ka ce inni qaribun ujibu da'awatad da'i ina karɓa mai kira lokacin da bukata ya taso ya kira ni shi yasa Allah ya ce amma yajibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardh ilahum ma Allah dan Allah waye in an shiga masifa da bala'i kana cikin matsuwa in ka kira shi zai zo ya yayi wane ne wanda yake da ikon da wayanda suke gwamnoni ne a Najeriya in za ka waye gari ba gwamnoni bane ya tafiyar da su ya kawo su wane ne wanda yake da ikon da wanda yake shugaban ƙasa ne aka waye gari ba shugaban ƙasa ba ne ya tafiyar da shi ya kawo wani don Allah duwa yake da ikon ne wannan sai yanzu wannan aikin da Allah yake yi wai dole sai ka yarda. in baka yadda ba cewa duk abin da Allah ke yi annabi na yi to kai makin annabi ne to kuma tare da haka fa ɗauka cewa wai annabin ne target ɗinsu ba shi ba ne in aka yadda annabi yana iya to daga nan sai a zo a raba sai a ce malam wana ma na iya malam wana ma na iya malam wana ma na iya wallahi wannan shine kuma duka zan baka dalili akan wannan yanzu akan wannan ko mun san cewa hatta addu'a ba duk addu'ar da annabi ya roki Allah bane Allah ya karba eh saboda a gane cewa Allah yana nan a matsayinsa na Allah alaƙar annabi da Allah alaƙa ce ta alkhaliku da almakalu shi Allah shi ne alkhaliku kulillah wa kulli shay'in amma shi wa huwa alwahidul qahhar to wannan alwahidul qahhar din shine alhaddul fasil yanzu tsakanin dan bid'a da ahlus sunna yasa daga yanzu ahlus sunna ku daina komawa kuna rikici da su akan maulidi har su zo su ji yadda abin a matsayin su su ne ya annabi ko ku ne ya annabi a a tsurar yanzu gundarin aqida su za a dauko Don a gane asalin aƙida ce da aka gina ta ba ta da alaƙa da musulunci ba ta da alaƙa da manzan Allah ba ta da alaƙa da malaman farko aƙida ce da kafirci ne ke ciki a cikinta amma aka rufewa mutane wannan ita ce maganar gaskiya ba kuma zan faɗa maka dalilai yanzu akan wannan hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamin musulun. hadisi na 2890 babu halaki hadhihi umma hadisin Amir bin Sa'ad daga babansa yace aqbala zata yawmin min al hatta idan marra bi masjidin bani Muawiya dakala fiye raka'a a raka'atayn da annabi ya shiga masallacin ne raka'a biyu wa sallaina ma'ahu sabai suka ce muka salla tare da annabi wada'a rabbahu tawilan annabi ya tsaye addu'a doguwa amman sarafa ilaina sannan ya juya kalli sahabbai a qala sai manzon Allah yake sa'altu rabbi salasan na roki Allah abu guda uku fa a'tani sunayn sai ya bani guda biyu wa mana'ani wahidatan sai Allah ya hana ni guda ɗayan da na roka dan a gane cewa Allah yana nan a matsayin sanawa sai mutum fa yana zaune fa ya ce wa annabi insha Allah wa shi'ita annabi ya ce a ja'alta ni lillahi nijjan yanzu so kake ka sanya ni in zama kishiya ga Allah da idan Allah zai yi abu bai isa ba sai in ya ga dama sannan zai yi annabi ya ce in sha alfaqul in sha Allahu wahada kace in Allah ya ga dama shi kadai sai ta Allah ya ce wa idza zikira wahada hushima azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da ka zo kana magana a kadai ta Allah da bauta zuciyar duk wanda bata ta imani da Allah da ranar lahira ba sai ta firgita amma wai idan dukkan alladina min dunihi da ka ce to a hada Allah da wani shikenan sai gana ta ai wani mutumin kirki ne mu karatun yana burge mu babu ruwansa da aqida wallahi eh ba ruwansa da aqida haka suke cewa to sai manzon Allah yake sa'altu rabbi na roki Allah Allah ya hulika ummati bis sanati kada Allah ya kawo faran da zai hallaka al'umma ta gaba da shi yace sai Allah ya bani fa'atani ha wa sa'altuhu Allah hulika ummati bi zarqi kada Allah ya kawo nutsewar ruwa da Allah zai hallaka al'umma ta kamar yadda mutanen annabi Nuhu dufanu yace sai Allah ya bani yace wa sa'altuhu Allah ya ja'ala ba'asahum bainahum na roƙi Allah cewa kada Allah ya sa rigima tsakanin mu annan Allah yake sai Allah ya hana ni hatta wannan sabanin da muke yanzu sai da annabi ya roƙi Allah kada Allah ya sa a yi Allah ya ce ban yi alƙawari ba ba zan masa ba sai an yi da annabi ya roƙa a gurin Allah da an yi wannan rigima za a zo ana yin ta don ku gane cewa Allah din shine wa shine Allah to shi yasa zaka ga a hadisa ta Uhud da ta faru aka kashe mai sahabbai mutum 72 a ciki har da ammin shi Hamza na Hamza aka yi masa musulla shi ma annabin aka ji mai ciwo daga baya in ka koma malamai na maganin cewa ya zo yana kunuti yana cewa Allah ka tsine mu wani Allah ka yi mu wani kaza Allah ya ce wa annabi laisa laka min al-amr shay'un ay su ba a hannun ki ba aw ya tuba alaihim aw yu'adhibuhum ko da in Allah ya ga dama ya karɓi tubar su su dawo su tuba ko ya yi musu azaba amma dai yanzu abin da suka yi azalume ne ba su kyauta ba a gaban ayin sai ce wa annabi walillahi mulkus samawati walillahi mulkus samawati wa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke sama da ƙasa nawaye sai ya ce ya gafiru liman ya sha wa yu'azzibu man ya sha Allah shi kadai yake da ikon ya ce sai yi mawana azaba ta tabbata sai ya yi mawana gafara ta tabbata ko kana annabin Allah dan ka ce Allah kai mawana azaba idan a ganin damar shi bai ga dama ya mai azaba ba dole ba ko kana annabin Allah in ka ce a yafe mawane idan a ganin damar Allah bai ga dama ba ba zai yafe mu ba ba ga Abdullahi bin Ubay bin Salul ba ai a kansa da manzon Allah ya zo imai sallah a kan shi ne Allah ya ce istaghfirtu lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nemi gafarar Allah ko ka yi in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum Allah ya ce in zaka nema su 70 ba zan yafi ba saboda yanzu to abin da fa muke so mutane su gane kenan fa Allah yana nan a matsayin sanawa haƙƙin Allah a bashi na Allah ne Allah yana da haƙƙoƙin da suka rataya manzan Allah yana da haƙƙoƙin da suka rataya a matsayin na bawan Allah to kar a ɗauki haƙƙin Allah a ɗorawa manzan Allah abin da fa muke magana kenan fa amma sun sun ce ba su yadda ba a'a wai duk haƙƙin da Allah yake da shi annabi ma yana da wannan haƙƙi da haka sai ya ce shirya ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man sha'u. ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi akwai mutanen da annabi ya so su shirya amma da Allah bai gida ma ba su shirya ba haka yi faɗa yace kai ka shirya da wanda kake so ba hannun ka ba ni Allah ni ne nake shirya da wanda na ga dama ganin damar Allah ne wannan kenan to yanzu bari mu fara da wata kadiya ababan suna da yawa ku yi hakuri yanzu ila matsayin mutumin da iri dai bar addinin musulunci eh? mutum na yanzu cikin ramadanan nan sai ya ya fita daga addinin musulunci ina matsayin sai eh to amma yanzu kun yanzu nan gurin ni dai kaga yanzu ba ɗariƙa nake ba ko kuma na taɓa yi na fita haka ne to yanzu idan akwai wanda ya taɓa yin ɗariƙa a nan gurin ya fata, ko kun san cewa a gurin mutanen nan gara kai ridda ka bar addinin musulunci ya fi sauƙi da kai ridda ka bar ɗariƙa wannan maganan gata a cikin firiya da tafsir na shi ibrahim a cikin suratul tauba karkashin wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu bi dana'i kaga maganan nan gata sai shi ibrahim yake cewa hadhihi hiyar riddatu wannan ita ce ridda kama annar riddata fi shari'ati kamar yadda mutum idan ya ridde ya bar shari'ar musulunci tujadu riddatu ko tujadu riddatu fi tariqa ana samun ridda a cikin tariqa kamar yadda ake samun ridda a cikin shari'ar musulunci sai ya ce wa riddatu shari'a kai ridda ka fita daga shari'ar musulunci sai ce khairun min riddatit tariqa ya fi alheri akan kai ridda ka fita ka bar tariqa sai ce li'anna al-murtad da shari'a domin wanda ya ridda bar shari'ar musulunci sai ce tuqbalu tawbatuhu ana karɓar tubar shi wa murtaddu tariqa la yujbaru kasuhu amma wanda ya ridda ya fita ya bar tariqa ya samu kariyar da babu abin da zai iya dora shi wannan shi ibrahim yake magana kenan yanzu a nan gurin mu da ba ma ɗariƙa idan ya zamanto wanda ya fita ya bar musulunci gara shi da wanda ya bar ɗariƙa to wanda kwata-kwata ko ɗariƙa ma baya yi eh in an zo sai ce wai ana ce ma mutane kafirai bayan gashi nan kun faɗa kun ce gara mutum ya fita ya bar musulunci da ya bar ɗariƙa to wanda kwata-kwata ko ɗariƙan ma a rayuwar shi bai ba fa yaya za a yi eh to wannan kaɗan daga cikin misali kenan na farko daga cikin maganganunsu na banza da suke na rantsi da Allah babu abin da ya cutar da musulunci a ƙasashenmu na Afirka irin wannan ɗariƙa ta janiya da aka zo aka dasa wa mutane kuma kamar yadda na faɗa babu wata ɗariƙa daga cikin ɗariku da raina Allah da annabi yake cikinta barin tafi kan sautuka in ba da misali a kansu a yi haƙuri kun san a sun abin nan ne yanzu don Allah ku saurari wannan ku ji abin da yake faɗa. Madani ba ta bayan annabi, can kuma zance na annabi. Ai, hakikatan, Allah na nan Allah amma idonka da ainihin girmanka darajanka, ka ɗanka da Allah, sai ya kawo siffar shi ajiye muka shi ne Muhammadu. annabi sifa ne na Allah sai ga duk anya an ji abin da faɗa kuwa me ce annabi sifa ne nawa na Allah inda ba za a iya ganin Allah ba sai Allah ya ɗauko sifarsa ita ce annabi sai ya ajiye mana yanan duk wanda ya ga annabi wa ya gani Allah ya gani to ku ɗauka cewa a'a wannan abin wai tsayar da shi za su ga annabin kaɗai to nan gaba za a tafi sai a ce ka duk wanda yake kuma wakilin ne na annabi in ka gan shi inda annabi ka gani to abin sai ya ci gaba da tafiya in ka ga annabin ka gawa ka ga Allah wanda yana da tafsirin wani cikin damanan da yake yin shi ya fassara saurara mana kaji sautin yana yana fita ko walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhu ya ce duk inda ka kalla to zatin Allah ka kalla ya faɗa yanzu wannan wanda yake wannan maganar dan Allah ba allantar da manzan Allah ban na yi magana da wani sai ke cewa wai ai abinda ake nufi da cewa annabi sifan Allah ne ai Allah ya faɗa ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim kaga ar-ra'ufu sunan Allah ne ar-rahimu sunan Allah ne sai ce to ai in irin wannan ne kamar yadda muka karanta a nan gurin da Allah dan wuta idan yana cikin wuta ba ku wanda Allah zai ce zuk innaka antal azizul karim ba da Allah waye al aziz waye al karim to shi ma dan wuta sai mu ce sifar Allah yake da ita eh na cikin suratu yusuf al aziz kowa ya san Allah ne ko amma za ka ji ana cewa qalat imra'atul azizi al maliku waye al maliku amma ka ji Allah na cewa qala al maliku utuni bihi to shi wannan yanzu al maliku ba ma musulmi bane to shi kenan sai mu ce tun wannan sunan ya dace shi sai mu ce shi ma sifan Allah yake da shi eh to wannan na cikin aqidar da mutanen nan suke da ita na allantar da manzon Allah cewa dole ka yadda cewa manzan Allah yana da sifar Allah na rantsi da Allah duk wanda yake da wannan aqidar ba musulmi bane wannan ita ce magana ta gaskiya babu yadda za a yi musulmi ya kudurta cewa wai annabi abin da yake da shi wai sifan Allah yake da shi bari ku ji abin da yake ci gaba da faɗa wani abin da ka da jami'in annabi ya kada ka ce mai Allah ne kami ka faɗi ta ce ne ma duk masu yadda da haka kaga wannan yayi yayi ƙarya me shi ya ce wai duk abin da kaga dama a janibin annabi ka faɗa kawai kada ka ce wa annabin Allah ne eh yanzu halittar sama da ƙasa wake iya yi aikin waye to in ka ce annabi na iya yin sammai da ƙasai to wannan ba kai laifi ba ba sai mai kai Allah ba ko kashewa da rayawa wace yin wannan to in ka ce annabi na iya kashewa da rayawa ba kai laifi ba don ai ba ce mai Allah kai ba kuma sai ya ce wai malama sun ce wannan ya halatta ƙarya ike wa Allah da annabi da malaman musulunci ya ce malamansu su sufaye gulatu to sun yarda da wannan shi kenan kawai amma a rabbakin malamai ya ce malama sun ce wannan ƙarya yi wa Allah da annabi da malaman musulunci wannan shine alhaddul fasi tsakaninmu da mutanen nan kuma Allah ya kai mu bayan sallah kun ci bashi bari mu ji abin da yake ba. annabi bayarwar shi yake bukata ja'izi ne yayi shari'a bai ciyar wuri ɗaya ne shari'a ya magana kamar ana gobe ana shakku a tashi da azumi ko ba a tashi da shi ba sai ka yi ruɓuya kwana ka ga annabi da ka ga annabi sai annabi ya ce maka gobe ɗaya ga watan azumi shari'a wadda ya zaka yi azumi don annabin ya riga ya rataya azumin nan da wasu ƙa'idodi shi dai kuma abin da ya sanar da musu لإيه؟ ورؤيته وغير رؤيته أكن هكا معلوم على الشريعة كنت يا أبزا كي أظن من دوندنا باريبا إيه؟ شديد كي هكوري هكذا منك والله أعلم kun ga anan wani ya yadda cewa idan ka yi mafarki ana gobe za a ga azumi kace ce ka ga annabi ko ka ka faɗa mutane ba wanda zai yadda ya yadda cewa anan wajen dole a koma ma hadisin annabi ko a aiki da shari'a sai mu ma abinda muka ce a koma ma hadisin annabi shi yace idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi ai abinda muka ce kenan yadda ka ce a nan gurin bai yiwa a aiki da mafarki saboda kun san banda muka taso wa mutanen nan wallahi za ka ji yadda suka rena annabi kawai duk wanda ibu shi iska sai zo ya ce kawai ya gama aiki to wallahi da nan gaba wani na iya cin kuɗinka ya san alkali ba zai je da wannan renin wayan ba sai ga mutum kawai da malam malam ya bara ya zo kanki me fa zai ce ai jiya ne ma aiki ya zo a ya gan shi ya zo ya ba da shaida ne ya ce wannan shi ne bai da gaskiya wannan shi yake da gaskiya amma yanzu ka je ka ce ma alkali a kota a ruɗe ne ka gani annabi ya faɗa ma wannan shi yake da gaskiya ana rigima wannan ka san alkali zai hada da kai ya daure tukuna dan ya san kare na mai wayo to abin da bai yi ka je ka samu alƙali ka ce mai sai a zo mana da shi a addini sai a ce kenan wallahi ku yi haƙuri abubuwan suna da yawa yanzu idan na ce zan yi tafiya manzan Allah ne ke min rakiya dan girman Allah wannan rena annabi ko mutunta annabi to kun san cewa shehu ibrahim inyas a cikin kwanakiriya yana faɗa na ji wani ya yi dariya ce na tsaye na ce kwanakiriya sunan gari ne gini kwanaki da ya tafiya zuwa garin ya je dawo manzumar da ya rubuta sai ya sa mata suna kwanakiriya Ba a ciki yake faɗa cewa hamdan liman fi jikiri fi kulsiru fil ardi man sara lahul bashiru ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا قد جاء, قد جاء ابن في السياحة فها anni asiru aktafi zawin nuha sai ce rafaka ne min kaula hal aminu fa huwa aminullahi la aminu yake yayi tafiya daga kaulaha zuwa gina kwanakiri dan rakiyar shi wanda yake mai rakiya shine annabi Muhammad wannan fa yana cikin kwanakiriya fa yanzu na ce zan yi tafiya yanzu waye gwamna yanzu mai jiran gado ba dauda a jihar zamfara ba sai kana ba da labari sai ka ce kun yi tafiya da kai da dauda amma shi ne ɗan rikiyar ka da Allah a jihar yanzu da kai da shi waye ya fi daraja eh a in an ya koma ɗan rakiya kai da yake kai da kake rakiya shi ka fi shiwa ka fi shi daraja idan ana tafiya da shehu ibrahim da annabi sai annabi ya dawo ɗan rakiyar annabi dan sai shehu ibrahim annabi da ya koma ɗan rakiya annabi ya koma yana raka shehu ibrahim dan Allah da shehu ibrahim da annabuwa ke gaba Abin da suka nuna kenan wani da muka yi magana da shi sai ce mun nan gurin da aka ce rafa tsanimin ka wani al'amini wai ba amini dan ba amini wai ba manzon Allah ake nufi ba wai yana da wani da amini wai shine wanda ya raka shi to bari ku ji shin wannan maganar da na faɗa a nan gurin akwai malamin ɗariƙar da ifassara cewa manzan Allah ne ya raka shehu Ibrahim ko babu bari ku ji abin da yake faɗa duka fannin kowane fanni ya iya to kashafi kuma ma abotan kashafi wal asrar da dukkan asrai yace shehu Ibrahim idan kai baka san shi ka tambaye ni ba ka tuffa shehu Ibrahim yace shehun wace ce shehi ne idza rabba ya yakunu ka ahadin idan ya tarbiyyanci mutum zai zama kamar shehu ahmad al-tijani ne tarbiyyanci bai ba ta kallama kana misal asmai yace idan ya zance kuma kai ka ce malam asmai ne wajen zance da dadin murya da saurin shirya magana da sauran ba da amsa wannan shehu sai yace zai tawo ana ji ai ana ji kuwa to bari ku ji ya je inda nake so ya je Kano da ayyukan suka ce shehu yau ba shirkin da za shi Kano ana zaune kawai sai ga jirgi ya zo zai wuce sai ya sako suna sakowa sai shau ya ce ku je ku gaya ba su ke jirgin nan za su dauke su tsaye najeriya aka zuwa gaya sun suka ce ku gaya wa shewa ya hamuri baban ku ya hakuri ba jirgi ne na ɗiban fasinja ba jirgin yaƙi ne mu sojoji ne mu zo za mu wuce ne ya lalace jirgin muka sako mu gyara ku gaya mai haƙuri aka zo ka gaya shehu shehu ya ce ku gaya musu sai su dauke da haka aka zo da shehu suka ce shehu kaga nan duk gaba ɗaya makaman yaƙi ne ba inda za ka zauna ba kujera sai dai ga wani akwatin za ka yi zama a kai su amma ka sani cikin akwatin duk harsashi ne na bindiga shehu ya ce zan iya zama harsashi kan harsashi Shehu ya zauna suka tawo aka zo Lagos aka zo Kano aka je je gidan wani ibrahim talo ne masaukin yan senegal suka gana da shi yadda ni abokin sarkin garin nan ne to shehu shi kada ya je daga shi sai da kansa babu ɗan rakiya sai dai ɗan fa annabi muhammadu domin ya tsira kun ji ya zo kano ko lokacin da ya zo kano ɗan rakiyar shehu ibrahim shine ba bari ku ji za ku ji baitin da na ja cikin kwanakiriya za ku ji ya ja baitin wai masu wannan magana wanda shehun suke faɗa in zai yi tafiya ɗan rikiyar shi shi ne manzan Allah da kuma su ne saboda renin hankali da muna ɗaga musu ƙafa saboda rashin kunya wai su suke fitowa suna cewa ba a mutunta annabi idan shi ba ba impossible ai sun san da waɗannan maganganun amma aka bari shi Ibrahim ya zai dinga shigowa Najeriya bari mu ji baitin da yake faɗa bari ku ji abin da faɗa ni ne kaula hal aminu fa huwa aminul akila aminu yake tun daga kaula da fara tafiya aminu ne abokin tafiya ta shehu wani aminu sai yace fa huwa aminul lahi annabi muhammad kun ji dan rakiyar shehu ibrahim in zai tafiya wanda ke raka shi shine manzan Allah ne dan rakiyar shi eh abin da suke faɗa kenan wannan kaɗan daga ciki kenan bari mu tafi akwai abubuwa da yawa yanzu akwai wani mutum a ghana ana ce masa abdullahi mai kano ana ce masa wa abdullahi mai kano shi wannan mutumin daga cikin maganganunsa akwai maganar da naga yana faɗa yana cewa idan dai ka bi su ko baka yi sallah ba wallah za su saka ka aljanna in dai ka bi su ko baka yi sallah ba sai sun saka ka aljanna akwai wani bidiyo na shi. kawai masu saurare su saurari abin nan din amma bari zan dawo kan shi wannan bashi da yawa inda yake faɗa cewa in dai ka bi su ko baka ko ka yi sallah ko baka yi ba za ka shiga aljanna da nake duk ke tare da mu suna sallah kowa su sallah ni na sa su aljanna ko ba haka ba kundi wai yanzu ce wanda yake yanzu cewa da nake duk waɗanda ke tare da mu suna sallah kowa su sallah ni na sa su aljanna ko ba haka ba kundi duk wanda ke tare da su suna sallah ko ba sa sallah zai sa su aljanna dan Allah shigar da wani aljanna aikin waye ga ƙwa'ayin inna Allah yudkhilu da amanu wa amilu salihati mai jannati wannan kenan don girman Allah wani ya ɗauki cewa shi zai shigar da kai aljanna ko ka ba Allah ko baka ba ko ka yi sallah ko baka yi ba wannan ta ƙur'ani ne ko ba ta ƙur'ani ba Allah ya ce cewa anil mujrimin ma salaqakum fi saqar qalu lam shine laifi na farko shine ba ma yin sallah amma wani sun yanzu ya ce maka wai ko ka yi sallah ko ba kai ba wannan fashehin duk inda ka ga an rubuta wani abu a kan shi zaka da an ce radiyallahu anhu Allah ya kara mai yasa mene ne. Eh? ka gane to yanzu bari mu dawo kan wannan bidiyon ku gani wannan sautin bari ku ji maganganun da ya na rena Allah da rena manzan Allah Allah ku ji maganganun an ji kunya saboda shi ku ya riki da hankali jama'a mu yanzu ba ɗauki nasirin alƙur'ani da nasirin hadisi yadda kai ku ba ku yi aiki da hankali. kun ji yanzu ba maganan aiki da nassin qur'ani da hadisi ya dame su ba ai aiki da wa da hankali

in ka kalli fuskar malam ya ba da shekara saba'in Allah ya kine wanda annaba karya sannan sai ya ce mu dukan mu da ke gurin nan gaba ji ɗayan mu eh ok to sannan mu dukan mu da ke gurin nan Muhammadu rasulullah ne haka ya faɗa ya ce mu dukan mu Muhammadu rasulullah ne haka ya faɗa amma bari mu ci gaba da jini da mu ku zuba ku ba ku samun annabi har abada ba ku ganin annabi har abada Allah zai karban sallan ku bai karban azumin ku bai karban sassan ku ilimin ku ma bai amfani bai albarka lafiyar jikin ku ma ko wasa wallahi shekun biyu Allah bai karɓan azuminku da sallaku ta lafiyar gangar jiki ma ba zai maka amfani ba sai an bi su. don ku gane asalin ajandar ba wai maganan Allah da annabi ba ce magana ce da Allah da annabi su ne da za a ɗauka a matsayin wasila amma gayar su ne ba Allah da annabin ba wannan shi ne bari mu ji abin da yake muna cikin hadara mu Allah ya sani mu Allah ke jira mu faɗi da mu yake shawara da mu yake haraka kun ga suna cikin halara su Allah ya sani su Allah ke jira su faɗi su Allah ke neman shawararsu da su Allah ke haraka don Allah wannan bare na Allah ba ne bare na Allah ba ne wai tare da haka fa wannan mutanen wai har suna da bakin da za su fito su yi magana amma wannan akwai wanda na gafa sai ka gace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una billahi allazi tunda na ji malam Idris ya yi maganan nan ya nan ga Allah bacci ya kasa yi amma matsiyaci ya san da wayannan maganganun kuma ya koma ya bacin shi lafiya lau a baya ya sani da su Allah ke haraka sai Allah ya nemi shawarar su sai ya jira su wani mu ci gaba da jin shi ɗan ilimin ku na wata cikin shekara biyar nan zuwa mu jami da aka tara arba'in da wani abu ke nan yau hmm. ba mu ta jami da aka da she zani ya lamuke zuwan mu kai karatu na masu albarka bayan Allah saboda albarkan Allah da annabi alama shi sadar da zumunta sadar da soyayya neman alheri kashe fitina neman a zamna zaman jin daɗi haka shi ne karatu amma ba karatun zagin manyan mutane ba in kun ruwa su Allah shi na daidai muku albarka ah, wani ya ga shakka a dukkan ba a da ko ta su yi ta zaga Allah bai bari wani wannan na in kuka duba ya ce wala ta subbul dubu duguna min dunin ba ya fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilmin da bayyana lahu harshen ku ba ku zikiri kuna bata harshen ku cikin zaki yan uwan ku musulmai me musulmai suke muku al musliman salima al muslimuna min yadihi wa lisani to saboda shi rashin samun zishehu abdulwadud ya zo jama'an arziki ne suka tattaru mun gode ma Allah Allah ya kiyaye ta Allah ya jaye zani mun dukan gajin da kuka gani za mu yawa rai ne mai ban mamaki wani ban zama ya yawa rai ya daɗe balle mu da muke zama Allah ku kun taba cin Allah ya mutu. kun ji abin da ya ce kuwa wani ya yi kaza ya yi kaza balle su da suke zama Allah kun taba jin Allah ya yi mutu kun taba jin Allah ya yi kaza to gashi ko ya tafi lahira shi wanda yake cewa mun kosan Allah da annabi ya bautawa Allah ya ce masa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu to Allah da bai mutuwa imu shi muke bauta ba Allah da za a neme shi an jima a nasa ba ba Allah da aka sani da Mu muna cikin aikin Allah balle Allah ya share mana hawaye da mu da magana ba domin in babu fitowa masoya sun girgizar ran siyasa da ne zai kawo shewa mun ganci da ile Yes, Talau amma suna fadin lore ya mai haka fa suka yi Yusufa da ke musu mu da magana. Gashi tun da suka na 256 dukkan mulki rilo da ke murkushe shi. Wanda suwa ya na ya kife suke murna lorika ke kifewa da su. don shi ku ke kiyayi kanku ku ne mutanen aljanna ku ne masu dadin kai masu rabo ku ne mutanen muhammadu rasulullah ya shi dan wuta ne maza ya tafi wanda ya ce shi ba muhammadu rasulullah ba ne ya baya wanda ya ce abin da ba shi ciki ba mu gayyace ku ba mun ji mun gani ne kamar yadda kuma zurkar ne ke gwada mana ramin Allah ne wa suke wata kansu da karanta muku tafsiri su karanta سترجع مكو حديثي سترجع مكو عن تفكيري رحمة للعالمين على ساكا مشير إبراهيم العليين تقول شيء موتوكا توكا توكا توكا مع البركة انتارون قد توكا كم أدنك بكم ممتن دكيش يا سيد rana ya fi ƙarfin ajiyayya a bikin hujja a aikatama da wuta ya fi ƙarfin hankuri da jimrewa ka damci wutan ka yi ta in ka ji ana sake-sake ba wuta ba ne Allah ya fara mu jami'an gara mu lafiya Allah ya ja su kwanaki ubangijin Allah ya sa diyansu mafiyansu su ci gaba da aiki su fi su ya fadin su fi su nan makiya mun kire na maganganu zan fara fashi zan fara faɗi farkon wa'azi na na ce mutum ɗaya da suka yi amfani da la'ida a illar illallahu na to a nan ne zai faɗa abin da yake ƙoƙarin ya nuna cewa lalle ya fi manzan Allah saboda zai faɗi cewa ga adadin mutanen da suka karɓi kalmar shahada a hannun shi ya yi shekara kaza yana sallah zai ce annabi shekara no yana sallah magana ta rashin mutunci da renin wayo kai waɗannan mutanen har su ne suke da bakin magana mutum biliyan goma zamanin adal mutum nawa ke maka da madina har suka yadda shi a hannun shi sama da mutum miliyan goma suka karɓi kalmar shahada amma zamanin annabi mutum nawa ne a maka da madina da suka karɓi kalmar shahada me yake nunawa ya fi manzan Allah aiki ko da an kira annabi da annabin Allah to fa aikin da ya fa aikin manzan Allah wannan kuma ladabi ne wani matsayacin ya ji wannan ya koma ya bace shi lafiya lau hankalinsa bai tashi ba amma sai cewa abinda Allah kaɗai ke iya yi ka a neme shi a wajen annaba a neme shi wajen wa to wannan shine abin da ya mai hankali to wannan yana ciki ai hakuri ya kusa zuwa ƙarshe la ilaha illallah ba mu tsere ba nan shekarar shi ashirin ta saudiyan da kanta ba ta cike miliyan goma ba tuku sallolin nan nasa ɗan shekaru goma sha uku na yau shekarar mu saba'in da yan kai ba mu fasa sallah ɗaya ba ba mu fasa azumi ɗaya ba annabi ya shekara saba'in ne yana sallah gaba ɗaya kamar ma abin gorantawa annabi yake annabi ya kai shekara saba'in yana sallah ne sun sun kai gaba ɗaya sallolin da annabi shekara nawa ne shekara goma sha uku fa haka yake faɗa tare da kallala abu amma wannan mutumin radiyallahu ta'ala anhu ake ce ne to yanzu ku yi haƙuri karatu ne izo kan wannan gaba yau na yi muƙaddima ta abin da zai biyo baya na sitin hama da gyaran kafirito da zami musu cikin ramadan din sai mun sallame su tukunna mun ba su takardar sallama sai mun sa sun yi shiru a saha ta social media wanda suke ganin maganganun da aka yi rena Allah da annabi ne to in ana neman tushen rena Allah da annabi wanda ya ce annabi ne rake sa wanda yazo yana kallon annabi yana cewa gaba ɗin sallar shekara nawa annabi su shekarar su kaza suna sallah gaba ɗaya annabi ya mutum nawa suka karɓi kalmar shahada a gurinsa su kuma mutum kaza wannan duka ba rena manzan Allah ba ne to wannan kaɗan daga ciki kenan gobe da izinin Allah za mu ɗora daga nan za ku ji sannan kun ji abin da suka faɗa shi Ibrahim ya faɗa ce da kai bar musulunci gara da ka fita daga ka gara ka bar musulunci lala musulunci ne a gaban su kenan ko ɗarikar ɗariƙa ce a gabansa ba musuluncin ba shi yasa in dai tariƙa ta tsayu duk abin da zai rushe da sunan musulunci ya daɗe bai rushe ba wannan shi ne. Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya kai mu gobe za mu dora daga nan da izinin Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh